tijuwa ta kasa abarba ko ta kasa lebo ko ayaba tana sayarwa kai kana da rufin asiri to ba bukatan a tsaya ana dogon ciniki da ita kai daga ka gani ka tana cikin bukata ce kuma inda mahaifiya ce ko kakarka da tana gida ba za ta fito ta sayar ba in ka sayi abun 500 sai ka ajiye mata 2000 ko 3000 nawa ne kudin wannan 500 sai ka karba so sai ka kuma yi kari dan a ya ɗauke ka ka gan shi a cikin gajiya yake mashin ɗin ba yadda yake kwanan ka nawa baka karanta alkur'ani ba shekara ka nawa baka je makarantar qur'ani ba da dukkan magariba an za ga masallatai ana karantar da mutane alkur'ani yanzu mutane duk sun watsar kansu ya waye sun zama yan bariki wallahi kowa zai gada kuskuren shi ya ce mu dinga sada zumuntanmu kar mu dinga wasa da sha'anin 'yan uwanmu wa husnil jiwar ya umurce mu da kyautata makwabtaka duk wanda zama ya haɗa mu mu kiyaye hakkokinsa kuma mu kyautata mishi wani hana anil fawahish ya hana mu shiga duk cikin wata alfasha wal kafi anil maharimi wa dima ce mu riƙe hannunmu daga zub da jinin jama'a ce roƙo bai da amfani wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa dukkan wanda ya roƙi mutane yana da cin safe yana da cin yamma garwashin wutar jihar, jahannama yake karba don haka ya rage nashi ko ya karba da yawa ko kaɗan mu baya annabi zai da mutane sai ke zan yau baya da kai bisa ga musulunci sahabi ya ce eh na yadda zan yi musulunci ba zan bauta kowa ba sai Allah Ya ce kowa karka roki kowa komai eh ba zan roki kowa komai ba a ɗan roba sannan a ɗigo mai ɗan ɗis a wata roba a kawo shi da kansa yana kokarin gauraya muku yana baka hakuri da cewa na kai hakuri ka san yanayin yadda abubuwan suke yanzu kai wannan irin daƙiƙi ne don Allah da har yanzu baka gane irin waɗannan suna buƙatar taimako ba wanda irin zuciya wanda irin tunani kake da shi da irin waɗannan baka gane suna buƙatar a taimake su ba ba ka yin zamaninka ka yi na wani da arziki da ɗaukaka da lafiya duk lokaci suke yi idan lokacinsa ya wuce sai ka zama abin misali kana gida a rinka cewa ina wane duk abin da muke na yau da kullum wata misali za a yi da mu kada ka yi dauri kanka ka ɗauka wai dama da kake da ita a yau da ita za a yi gobe idan lokacin ka yi ka haƙura ka ban ma masu wannan zamani ka ji kamar baka ji ba ka gani kamar baka gani ba ma'ana kada ka rike wanda ya maka ba daidai ba a zuci ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ku ba kwa san Allah ya gafarta muku kowane bawa na gari mace ko namiji zai ce lalle muna son Allah ya yafe mana to tunda kana son Allah ya yafe maka sai ka yafe wa wanda duk ya maka ba daidai ba tunda kina son Allah ya yafe miki ke ma sai ki yafe wa duk wanda ya miki ba daidai ba iyayen mata da yawa sun makance in aka samu mutum mai kudi ba a tare yayin addinin sa yake idan aka samu mutum mai kuɗi ko mai wata daraja duniya ko mai mulki ba a bincika ko ɗan luwaɗi ne ya ce a ah, wane babban mutum ne ba me amfanin girmansa babu imani bai da wani amfani abin da yake foundation muhimmiyar aure shine addini don in ba a bawa mai addini ba to in ba a yi sa'a ba duka zuriyar kwandem ne duka sai ta zama kwandem ya'ya jikoki daga nan sai a sannan in waka mai kiɗa ta shiga zuciyar mutum tana goge masa alkur'ani algina'u yumbitun nifaqa fil idan ka saba da jin waka mai kiɗa har zuciyarka ta ɗamfaru ta ɗarsu da ita wallahi ba za ka dinga jin daɗin alkur'ani ban ana yi sai ka ji waka awa ɗaya amma ba za ka iya jin ƙur'ani minti sha biyar ba duk mai son nasara a matakin ɗaukaka wani arziki a rayuwarsa ya kai labari to dole sai ya saba ma kansa ko ya koya ma zuciyarsa haɗe dafin suka da hasada da zagi na makusantan kusa da nesa ya saba da zagi ya saba da abin da za a mai na yarfan rayuwa kafin Allah ya kai shi matsayin da duk masu zagin shi za su koma suna mai fadanci wannan haka rayuwa take duk wanda ka gani a motar nasara daga tashar hakuri ya hawo idan kai hakuri wanda ya rena